ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذه الصورة لو لم ينزل الله تبارك وتعالى غيرها لكفت الناس فإنها صورة شاملة جميلة قصيرة أدعوكم إلى التدبر فيها وإعمالها في أيامكم فقد حوت وضعف العمر الأربعة التي هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر قال جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حافظوا على هذه الوظائف الأربعة حافظوا على هذه الوظائف الأربعة تنالوا سعادتكم في دينكم ودنياكم وأخراكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن استدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين O you brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself and as follows to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. So this sermon is a brief reflection about one of the key chapters of the glorious Quran, very concise, precise and straightforward. The, the, the verse contains our activities. These are the daily activities of the Muslims. These are the perpetual activities of the Muslims. These are activities that Allah reminded believers about it throughout the Quran if we are to hold on to these activities, we will attain our bliss, we will attain tranquility in this world and in the hereafter. The chapter is very concise. We all have memorized it, but the problem is reflection on it and applying it on our daily lives. I therefore urge you and urge all of us to remember always this chapter Allah subhanahu wa ta'ala opens it by and off with time because they are the obligations of time all the time Allah swear by the time and then declares that human being in a state of loss except those who adhere strictly to this five to these four activities consistently, tenaciously and to the best of our ability. The first is Al-Iman. How is your Iman today? Is it authentic? Have you increased in it? Have you done any act of Iman today and how did you do it? Is it, is it with sincerity or you have just done it casually as a customary activity? It has to be a deliberate conscious activity to guard your faith and to increase it on daily basis. The second is righteous acts. These are the acts we commit with our tongues, with our limbs, towards Allah, towards our, our fellow human beings, those that are very close to us like the parents and other family members and our neighbors and those we meet on daily basis. How do we relate with them? What good have you done to them? Remember, from morning to now, what good have you done deliberately in search of Allah's pleasure, in search of Allah's reward and in saving for your lahira service. Number third is the spread of truth and justice and the command of people to uphold justice and truth. Did you command anybody to do anything good for himself, for the community and for the hereafter? This morning, if you do not, this is what I am asking you and urging you to reflect on and make sure you perform at least one act out of this four on daily basis. If all of us will adhere to this, we will be out of the state of loss that Allah subhanahu wa ta'ala swears that all mankind are in that state except those who have perpetually maintained these four activities on their daily basis. The fourth one is also a command to peace, a command to patience. For one to maintain faith, he needs to be patient. For one to maintain a righteous act, he needs to be patient. For one to maintain truth and command people to uphold truth, he also needs to be patient. And Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ I therefore urge all of us so try to preserve these four things. Make sure we have them, make sure we improve on them, and make sure we guard them from um, loss in our daily activities. Let us put in our daily budget that we will do something that will increase our faith, that we will add to our righteous acts, that we will command something good whether directly through the words of mouth or with our action or with our brain and make sure that we will resist at least one temptation we will be patient from perpetrating any act of sin, atrocity and any act of abomination against Allah and against humanity. These are uh, the wada'if al-umar. These are uh, the existential obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon each and every believer. May He make it easy for us to adhere to on our daily basis. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa muna neman shiryarsa. muna neman tsarin sa daga sharrin mu daga mugayen ayyukan duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi bata babu wanda ya kai shirye da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda yake cikin bauta face Allah madaukakin sarki shi kadai ke bashi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah shi kamar annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi barkin sarki ta sa izuwa ran tashin alkiyama ya kuwa mu musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam cewa mu tsoron Allah a dukkanin ayyukan mu a ko ina kuma a ko irin yanayi wannan shine mabudi na samun tsira duniya da lahira wadda mu ta yau fadakarwa ce gajeruwa dangane da wata gajeruwar sura na alkur'ani mai girma wacce ta kunshi sa'ada ta kunshi lada ta kunshi tsira na duniya da lahira ta kunshi ayyukan da ake bukata musulmi ya nace a kansu yau da kullum ya kula da su ya haɓaka su domin ya samu tsirar Allah maɗaukakin sarki duniya da lahira wannan surar mun haddace ta ƙananan mu kafin manyanmu wannan sura muna maimaita ta a mu na yau da kullum sai dai abin da ya karanci shine aiwatar da ita a aikace a rayuwar mu na yau da kullum da ake muke faɗakar da junanmu cewa lallai a yayin da muke karanta wannan sura a kullum to ya dace mu wato ainihin lura da abin da take kunshe da shi na alkhairi a gare mu al-imam shafi'i a rawaito yana cewa akwai wata sura yar gajeruwa a alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki bai saukar ba da wata sura a alkur'ani sai ita da ita kaɗai ta wadaci mutane ta kai su zuwa ga wato ainihin tsira ta kai su zuwa ga samun yardan Allah madaukin sarki da kuma kukuta daga wuta wutar jahannama tun a jahiliya amur ibn al'as ya faɗa wa musailama ibn al-kazzab lokacin da yaje ya same shi ya tambaye shi yace to me aka saukar ma shi annabin nan kuma yanzu sai ce ai an saukar masa kwanan da wata sura wacce take gamammiya kuma kyakkyawa sura wacce take gamammiya ta game duk wani alkhairi duniya da lahira ita ce suratul asr da Allah ya bude ta da rantsuwa ya rantsa da lokaci saboda ana san a yi abin da ta kunsa a kowane lokaci ta kunshi yanayi guda biyu wanda ɗan adam dole yana cikinsu Allah madaukakin sarki ya rantse cewa lallai ɗan adam yana cikin yanayi na hasara kowane irin ɗan adam yana cikin yanayi na hasara ita shi ne yanayi na farko ɗin ba zai fita daga wannan yanayin ba sai in ya yi ko da waɗannan ayyuka guda hudu wanda ake buƙatar su a kowane lokaci a rayuwar ɗan adam baki da shi sa malamai suke kiran su wa za'iful umar wato wajibai na rayuwa gaba ɗaya babu wani lokacin da ake buƙatar su wani lokaci ba a buƙatar su matakar kana numfashi to ana buƙatar waɗannan abubuwan guda hudu daga gare ka gwargwadon iyawanka gwargwadon matsayinka gwargwadon inda Allah madaukakin sarki ya saka ka shine Allah ya ce sai fa waɗanda suka yi imani to kaga shine wazifa na farko kenan wato aiki na farko da ya ba akan kowa ya zanto a kowane irin yanayi yana cikin yana da imani ya kare imanin ya haɓaka imanin ya kuma dawwama ya tabbata akan imani ƙur'ani gaba ɗaya ya ƙunshi tanatarwa sosai akan lalle a imani kuma an imanin a dawwama akan imani ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli bayan Allah ya yi mana shaida da imani sannan kuma ya sake ce lallai dai mu akan imani ne kulawa da imanin da kada a bar shi ya yi tsatsa annabi alayhi salatu wassalam na cewa imani yakan yi tsatsa a zuciyar mumini kamar yadda tufafi yake yin tsatsa yaya za a kula da imani kada ya tsatsa shine yawaita ambatan Allah madaukakin sarki yawaita ayyuka na imani sannan kare imanin daga duk wani abu wanda zai iya kawo masa barazana ko cikas abu na biyu shine kyakkyawan aiki kyawun ayyuka sun kunshi waɗannan manya-manyan farilloli da muke yi na addini da duk wani kyakkyawan aiki wanda Allah ya yarda da shi ya umarni da shi tsakaninmu da shi Allah madaukakin sarki ko tsakaninmu da ababen halitta ababen halitta nan sun da waɗanda muka fi kusanci izuwa gare su iyayenmu iyalanmu ‘ya'yanmu ‘yan'uwanmu danginmu sannan izuwa makwabtanmu izuwa waɗanda muke hulɗa da su yau da kullum musulmi da wanda ba musulmi ba da wato ainihin mutum da waɗanda ba mutum ba dabbobi wanda Allah malukiyar sirki ya halitta ka tabbatar cewa alaƙarka da waɗannan ya zanto alaƙa ce kyakkyawa ya zanto ka yi wani aiki na alkhairi a kullum in ma izuwa ga Allah madaukakin sarki ko izuwa ga abin halittar Allah madaukakin sarki wannan hanyoyinsu suna da matukar yawa daga cewa kaji ji shi da'a ka kuma nisaci duk wani abu wanda yake sabo ne ko rashin kirki ko rashin kyautatawa abu na uku shine umartan juna da tsayuwa bisa kan gaskiya wannan shine Al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar Allah madaukakin sarki ya ce wannan abun na daga cikin dalilai da ya halaka ban Isra'il rashin kulawa da umartan juna da tsayuwa akan gaskiya da nisantan karya da duk wani abu wanda yake mummuna don haka Allah madaukakin sarki ya ce ya tayar da mu ya mayar da mu mafi alkhairin al'umma ne saboda bi wannan aiki na al'amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar daga safe ya yau zuwa yanzu wani umarni kai ma wani da ya aikata da alkhairi shine umarni da gaskiya wani gaskiya kai umarni da shi wani gaskiya ka tare wani gaskiya ka kare wani gaskiya ka hana a ɓoye lallai yana daga cikin ayyuka na yau da kullum ka tsare gaskiya ka tabbatar da gaskiya kuma ka faɗi gaskiya kamar da mawakin hausa yake cewa in za ka faɗa faɗi gaskiya komai ta ja maka kariya annabi alaihi salatu wasallam yake cewa in za ka yi magana to ka faɗi alkhairi duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ko ya shiru duk abin da za mu yi umarni da shi mu tabbatar gaskiya ne haka nan duk abin da za mu yi hani da shi mu tabbatar mummuna ne sai abu na shi shine yin wasici ma juna bisa ya haƙuri haƙuri sai na aliki cewa asabru min al-iman kan ra'adu min al-jasad haƙuri dangane da imani kamar kai ne a wato ainihin gangan jiki idan babu kai babu ciki haka nan idan babu hakuri ba za a iya dawama akan imani ba ba za a iya dawama akan kyakkyawan aiki ba haka nan ba za a iya riko da gaskiya da umri da gaskiya ba na haka kowa dole ya zanto ya kurkuntar da kansa daga duk wani abu wanda zai zayyana masa barin imani ko ya rage masa imaninsa ko ya hana shi kyakkyawan aiki ko ya hana shi dogewa akan gaskiya dole mu zanto a kullum muna da zuciya da waɗannan abubuwa guda hudu in muka yi haka za mu samu alkhairin duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan waɗannan ayyuka ya nisantar da mu da duk wani abin da zai nisantar da mu daga gare su ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan jami'a Allah ya ci gaba da kare mana ita ya jagoranci mu shugaban shugabanninta ya tabbatar da su da turba na sala'a turba na ah, inganci turba na nagarta Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan gari namu ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan jiha tamu ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa tamu ya inganta mu inganta mana shugabannin mu ya kawar mana da kowane irin hau da kowane irin mummunan ah, abu Allah madaukakin sarki ya kara ya kara mana zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya kara mana imani ya wadata mana cewa ayyuka ya wadata mu da tsayuwa akan gaskiya da hakuri da hakurkutar da juna akan biyayya gare shi da kyautata ma juna innahu ala zalika qadir ijaba ya aqulu ma wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum ya الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله